Tabbas mata a nan Najeriya sun nuna juyayin rashin samun nasarar Hillary Clinton a zaben shugaban Amurka da hakan ya kawo raguwar fatar mace ta farko za ta zama shugabar kasa mafi tasiri a duniya. Matan da yana ganin nasarar Hillary ka iya ƙara buɗawa mata babin ci gaba da taka rawa a siyasar duniya da manan nahiyar Afirka kama daga kan Ellen Johnson Salif ta Liberia da tsohuwar shugaban Malawi Joyce Banda. mata na ganin haƙarsu ta taka rawa a manyan madafun iko za su tabbata da takarar ta clinton in ma an duba yadda mace ke kujerar prime minister birtaniya da kuma angela merkel a jamus mariya ibrahim baba shahararriyar 'yar siyasa ce a nigeria. wannan baiwar allah ita wannan hillary clinton da a ce ta samu cin zaben nan ni na tabbatar muku za a ga abun mamaki a duniya to shi baka hada sani da ubangiji abinda allah ya tsara haka zai kasance saboda haka shi sa muka bar zancen haka amma gaskiya ban ji daɗi ba to me yasa kike ganin da ta ci za a ga abin mamaki me kika hanga mata ki duba ki gani mana yau ake ruwa ƙasa na tsotsewa tun bil izin tun tun tale tale har zuwa yanzu su waye suke rike ragamar mulki a ƙasashen duniya maza ne amma sai ki gani cewa kullum ana gan kwan gaba kwan baya in mun dawo nan gidan mu ma kasan mu. za ki ga abun haka ne amma an tashi neman zaben su wa ake tusawa a gaba mata ake tusawa a gaba saboda su Allah ya taimake su ya ba su suna da ni'iman tafiyar da administration ba sai sun koya ba ita ma dai Hajiya Fati Paris ta bayyana ra'ayinta a game da tsayawa takarar mata tun da kin ga America ta ito meye kuma ya rage ita ce a gaba a ko ina dole ne mu ma yanzu mu tsaya duk mace da take so take da interest a tsayawa ko shugaban ƙasa ko gwamna ko sanita bismillah dan Allah kar ki ja da baya yanzu lokacin mu ne dan maza sun munga ga takun su ba inda suka kai mu sai dai kansu da kansu suke rayawa shugaban matasa Imrana Wadanas ba haka yake ganin lamarin ba kisan shi zabe mutane ne suke mashi kallo guda duk inda aka ce maka siyasa ya kamata kai mata kallo da yawa dalili kuwa ai ta bahaushe mace da ciki ba a san abin da za ta haihuwa ba balle wannan kusan zaben da ya zo kusan karfi daya kowanne yana jin ya isa to da zaben ya zo sai ba mutane mamaki ya mutane ba zata wanda ni dama banda cikin mutane da suke kokwantan ba za ta iya faduwa zabe ba dan dama ni ba so ta ci zabe saboda inda ni aka sha banban da ni kenan me yasa baka son Hillary Clinton ta ci zabe abin da yasa ban son Hillary Clinton ta ci zabe saboda kawai ni al'ada ta bai amince da jagorancin mata a irin wancan jagoranci na kololuwa ba shi ma abubakar sadiq da ke sharhi kan lamurin siyasa na ma da baya ga nasarar trump amma kuma yana mai cewa da ma hillary clinton ce ta ci zaben duwan mace cikin wannan harka shine zai tabbatar maka da cewa siyasa abu ne wanda yake ba kowa dama ya taka irin rawar da yake so wato karfi da kwazo irin na mata sai ana taka musu birki ni ba birki nake so a taka musu ba a sake su su fita a guje saboda su yi abin da ya kama. kamata idan ba a yi haka ba to ba za a gane cewa wato mata za su iya wani ba za a bar mazaje kullum yau yanzu da zaben nan da aka kowa ce ki wash wash wash gobe su ake a ga me zai faru akwai mataye da dama wanda sun fi karfin maza a ida ba sai sun yi magana ba balle in sun yi magana kuma balle kokarin da za su iya yi ya kamata a ba su wata dama su masu su dan takarwar su. su face an ga kamun ludayen trump a kwana ɗari kan mulki ba za a tabbatar da kalamansa kurari ne ko lalle da gaske yake yi ba Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.